yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashen hausa na muryar amurka a washington dc akan mitoci 25 da kuma mita 41 ana kuma iya kama ma a birnin yamai na jamhuriyar nijar ta voa africa kan mita 102.5 zangon fm sai kuma wasu tashoshin da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niya fm a can kuma sita kasar ghana kuma ana iya jin mu alfa radio da kuma shafinmu na facebook live ko kuma a fada yanar gizo mu voa hausa.com masu gabatarwa hafsat bello dan mai sai kuma ni usman ahmad kam acabará. Masu sauraro yau Laraba shiga ga watan Nuwamba Disamba shekarar 2017 a wannan ranar da muke magana siyasa da shugabanci na gari. Za mu yi magana ne akan wani taron dawo da dukiyar ƙasa na duniya da ake yi a nan Washington DC kan yaƙi da cin hanci a duniya. To wannan taron ya samu halartar ƙasashen duniya ciki har da Najeriya da kuma ƙungiyoyi masu zaman kansu irin su ƙungiyar su Awal Musa Rafsanjani ko kuma mu ce masu son yaƙi da cin hanci da rashawa su ga cewa ya ɗore a Najeriya. me kuke so za mu yi kokari mu ga cewa mun azauta ga kasashen mm. america da mm. birtaniya da switzerland da sauran kasashe da dawo da kudaden nan amma akan shirin iska dole ne a yi gaskiya da adalci wajen kashe kudaden nan wanda za a ji wa talakawa aiki na wajen bangaren kamar misali inganta lafiya ko mm. kuma kawo ruwan sha ko kuma inganta ilimi ba mu yadda a kawo waɗannan kuɗaɗe a sake cinye su ba saboda wancan lokacin da aka dawo da kuɗaɗen da aka kawo na ah, switzerland da ka Um, yanar hmm. abata ta ba iya tabbatar da kan cewa an yi aiki da kudaden nan a gaskiyar magana ma ana rarradin cewa an sace kudaden ne Akwai amsoshinku na tambayar da muka muku a shafukanmu na Facebook da Twitter da na Instagram, sai kuma tattaunawa da shugaban kungiyar CISLAC mai sa ido game da yaƙi da cin hanci da rashawa da kuma shugabanci na gari a Najeriya, Awal Musa Rafsanjani. Za mu fara da tambayar da muka muku a shafin Facebook. Shin ina maganar yaƙi da cin hanci da rashawa a Najeriya da kuɗaɗen da ake ganowa daga hannun waɗanda ake zargi sun wawura dukiyar ƙasa? To sakon farko ya fito ne daga Abubakar Kawu Girgir ya ce hakika wannan abu nima na matukar cimin tuwo a kwarya ganin yadda ake ci gaba da karɓo makudan kudade a hannun wasu mukarraban gwamnati da suka handame amma kuma har yanzu talaka na cikin mawuyacin hali wai a hakan ma ake ƙoƙarin ciyo bashin dalolin Amurka Allah dai ya sa mu mu talakawa ne za mu amfana da wannan kuɗaɗe a tashi lafiya yau da gobe. To sai kuma Shehu Adamu Rijau ya ce a gaskiya tana kasa tana dabo ne game da maganar yaƙi da cin hanci da rashawa a gwamnatin Najeriya wanda take kirarin tana yi domin mun fahimci cewa cin hanci da rashawa shi ke yaƙari yaƙi da cin hanci da rashawar da gwamnatin ke cewa tana yi sannan kuma ba mu sani ba ko aljihun da ake saka kuɗaɗen da ake kwatowa yana yoyo ne sai dai mu gani a rubuce an kwato kuɗi mu makudai amma a gaskiya ba mu gani a ƙasa ba to sai prince tasi ibn abdullahi ya ce da salisu mai dalla azari cin hanci da rashawa a gaskiya zai yi wahala ya zo ƙarshe a najeriya ganin yadda jami'an tsaro da kansu suke karɓar wannan cin hancin to ku jami'an tsaro ga tambaya ina albashi da gwamnati ke biyan ku a duk wata kuma ina alawus in da states ɗinku wato garuruwan ku suke biyan ku da za ku ke karɓar cin hanci ku tuna fa da wadda ya bada cin hanci da wanda ya karɓa dukansu allah ya la'ance su, idan Allah ya la'ance ka, ina ne makomarka? Malamai suka ce, wuta mm. usman hafsat safinat ku tashi lafiya to mun gode sosai sai kuma dauda umar januhu ya ce tabbas a yau da gobe mu ma 'yan kasar tambayar da muke yi wa kanmu kenan kullum sai dai mu ji an ce an karɓo kaza amma har yanzu ba mu san yadda kuɗaɗen ke tafiya ba duk kuwa da halin da mu 'yan kasar muke ciki babban kirana ga gwamnati shine ya kamata fa ta fara amfani da waɗannan kuɗaɗe domin inganta rayuwar 'yan ƙasa. To sai ashirin lawal na goma ruwan ɓaure ya ce, "E to a zahirin gaskiya waɗannan tambayoyin muna buƙatar amsar su, domin kuwa mun gaji da gafara sa har yanzu ba mu ga ƙaho ba, don haka ya kamata mu san ko me ke tafiya game da kuɗaɗen da ake ta cika mana kunnuwa da cewa an kwato daga ɓarayin Najeriya ko dai ja ya faɗo ne ya ɗauke. Ja ya faɗo ja ya ɗauke, wai ɗan fulani da kayan ya. <laughs> To Allah ya mm. kyauta. To sai kuma abdulmalik ah, Sa'idu Gusau ya ce maganar gaskiya maganar cin hanci da rashawa yanzu dai a Najeriya sai dai mu ce an ɗan samu sauyi amma fa kaɗan. Don haka ya kamata shugaba Muhammadu Buhari da sauran mukarrabansa su ƙara tashi tsaye domin yaƙar wannan mummunar ɗabi'a daga Abdullahi Abdulmalik kenan to sai mu ce mun gode kwarai kuma shine sakon ƙarshe da zamu mu karanta a cikin wannan lokaci saboda lokacin. Wakilinmu Isa Lawal Ikara ya yi kuma da sallahun da ɗan iya ga matasa. Ina cikin zuba saurin zuwa gidan ɗan iya kawai sai gashi mun haɗu akan wata kwana. na ce waɗan iya dama gurin kaza ni don gaskiya ina da magana saboda dama ka san idan ina da wani batu da ke damu na kai na kan nema don mu tattauna maganar yaƙi da cin hanci rashawa a ƙasar ne na ce wai ina aka kwana don ka san fa babu wani mai tantamar an ɓarka wa ƙasar nan ɓarna? domin damban dumbuzar dukiyar ƙasar da aka yi a baya ne ke yi wa tattalin arzikin ƙasar ɓarna. amma kuma duk da haka yaƙi da cin hanci da rashawan ya fara gabza karo da rikon sakaina saboda an ce wasu jami'an gwamnatin da ke da haƙƙi akan wannan yaƙi fa sun gaza rike amana ko da dai kuma an fara ganin irin waɗannan mutane a rana ko da duk da haka sai fa idan gwamnati ta gwagwata masu gurgunta shirin yaƙi da cin hanci da rashawan ne 'yan ƙasa za su yi murna dan ya ce i e, to gaskiya na ikara ba zan ita taka ba don duk da yake wasu na ganin an ɗora yaƙi da cin hanci da rashawan Najeriya a kan kyakkyawar turba akwai wasu 'yan ƙasar da suke ta faman tantama da ta baba Ah. game da yadda ake gabza wa wasu waɗanda suka wawushi dukiyar ƙasar azaba wasu kuma na ta garari da gararen ba a gari har ma idan ka yi magana sai a ce wai ai su sun tuba alhalin da su ne fa aka rintse ido kan dukiyar ƙasa aka dinga ɗiba shi yasa wasu kan kira irin waɗannan shafaffu da mai a matsayin 'ya'yan baba a don haka dai dole idan ana son yaƙi da cin hanci da rashawan ƙasar nan ya kai ga an ci riba sai an tsaya tsab wajen tsage gaskiya babu wata fargaba kada kuma a maida wannan ƙoƙari na ƙwaƙule dukiyar ƙasar a matsayin yakin sunkuru da abokan gaba domin sai an tabbatar da an kore dukkanin wata damuwar da ka iya dama ruwa ne ƙasar za ta ci gaba. To dan iya kenan da maganar cin hanci da rashawa a Najeriya. Sai kuma mu je ga shugaban kungiyar Sislak wato kungiyar na masu sa ido game da yaki da cin hanci da rashawa da kuma ganin an samu shugabanci na gari a Najeriya wato Awal Musa Rafsanjani wanda yanzu haka yake nan wajen wani taro na duniya da aka shirya a nan Amurka a cikin Washington nan kuma ake yin sa game da yadda za a dinga ganowa da kuma mai da dukiyar kasashe idan aka zargi cewa an yi almundahana da kuɗaɗe ne an sato daga kasashen. Salamu alaikum rahmatullah. Alaikum salam. To da wa muke magana a cikin shirin yau da gobe. Sunana Awal Musa Rafsanjani, ni ne babban jami'in kungiyar nan da ake kira Sifla kuma shugaban ah, Transparency International a Nigeria. Eh, to barka da zuwa Washington DC. To barka da yawa. To menene ya kawo ku Malam Awal? to babban abin da ya kama shine akwai ah, taron nan da ake yi na wato yadda za a dawo da kadarori da dukiyoyi da lu'u-lu'u da kudade da aka sace aka kawo aka jirgin su a kasashen turai da amerika da sauran kasashe wanda ike musamman kasashe irin na najeriya wanda barayin najeriya ta ci kuɗi suka zo suka aje a nan so shine muka zo mu don mu tattauna don a san yadda za a kwato waɗannan kuɗaɗe a mai da su najeriya don a yi wa 'yan kasa aiki. to yanzu amma misali kuɗaɗen ina cewa an samu dama can a najeriya za a ta neman ina suke na ya kuka taho kuma amurka. <laughs> eh saboda wannan taron ne na gaba ɗaya na duniya wanda ita ƙasar amerika da kasar birtaniya da hmm. ɗauki nauyin wannan taro don a tabbatar da kan cewa an samu haɗin kai da kuma cikakken goyon baya hmm. na irin na kasashen kasar birtaniya hmm. da kasar america da kasar switzerland wanda kasar switzerland har mata da ta dawo da kudade sama da miliyan dala miliyan 300 da 'yan kai wanda iyalin marigayi bata mm. suka kwashe suka kai kasar switzerland to wannan taro ya haifar da kan cewar har an sa wata takarda ta wato fahimtar juna mm. don a dawo da waɗannan kuɗaɗe najeriya eh. To amma misali yanzu wai shin wannan dama muna son mai magana ne akan maganar cin hanci da rashawa kuma da yakin da ake da shi a Najeriya. Yawanci akwai matsaloli kwanaki da ka zo nan kun tattauna da abokiyar aikinmu Maryam Dauda. To amma mu abin da muke son mu ji shine menene za ka gaya matasan najeriya me babban matsalar ne wai ta yaƙi da cin hanci da rashawa a najeriya ina kuɗaɗen suke tafiya kullum za ka ji mutane cewa wai ina kuɗin ne wai ina kuɗin biliyan kaza biliyan kaza suna ina to wallahi dai rashin imani ne na wasu shugabannin najeriya wanda suke kwashe waɗannan dukiyoyin kuɗaɗen kasa wanda aka ba su amana don su yi wa mutane aiki na wajen ɓangaren kawo wato wutar lantarki da wajen gine-gine hmm. da kawo inganta lafiya da ilimi Mm. da sauransu sai su kwashe kudaden nan don rashin kishin kasa mm. kuma in sun kwashe sun kawo waɗannan kasashen mutanen ƙasar nan arzikin su suke daɗa bunƙasawa da shi mm. alhali mutanen can mutanen najeriya da afirka da ake kwashe waɗannan kudade dama suna fama da rashin wato cikakken kudaden nan amma saboda rashin kishin kasa da rashin kishin jama'a da jin tausayi sai a daɗe kwaso waɗannan kudade don a zo a ajiye a nan kasashen kamar kasashe irin ta america da birtaniya da sauran kasashen ah, turawa mm. to wannan ah, rashin imanin ya yi yawa saboda mutanen najeriya dai suna nan suna wahala wajen bangaren rashin samun aikin yi rashin ah, ingantaccen rayuwa wajen bangaren ilimi babu wajen bangaren mm. harkar lafiya koshin lafiya babu amma duk mm. ba a tosawa sai kaga an daɗa sace kuɗaɗen nan an kawo waɗannan ƙasashe shi yasa kaga mu muka zo muka ma kafa kungiyar mu ta a nan mm. america don mu kokari mu ga cewa mun matsa wa kasashe irin na kamar amurka mm. don su tabbatar sun mai da kudaden da a 'yan najeriya suka sato suka zo suka jirgi a nan amerika don a yi wa mutanen najeriya aiki mm. to amma misali yanzu wa'annan kudaden wasu abin da suke tunani shine idan aka dawo da su najeriya tsoron da ake shine kar kuma wasu su sake daka musu wawa shi isa shi isa muka ga wa gwamnatin Najeriya kan cewa za mu yi kokari mu ga cewa mun azauta ga kasashen mm. America da mm. Birtaniya da Switzerland da sauran kasashe su dawo da kudaden nan amma akan sharuɗuka mm. ɗaya dai ne dole ne a yi gaskiya da adalci wajen kashe kudaden nan na biyu zamanto an yi wato wani um, kamar asusu wanda za a yi wa talakawa aiki na wajen bangaren kamar misali inganta lafiya ko mm. kuma kawo ruwan sha ko mm. kuma inganta ilimi mm. ba mu yadda a kawo waɗannan kuɗaɗe a sake cinye su ba saboda wadancan lokacin da aka dawo da kuɗaɗen da aka kawo na switzerland daga yanar abata ba iya tabbatar da kan cewa an yi aiki da kuɗaɗen nan ana a gaskiyar magana ma ana radadin cewa an sace kuɗaɗen ne saboda haka yanzu ma kuma akwai wato zargi da ake yi gidaje da filaye da lulu da aka kwato da wajen sauran waɗanda suka sata kuɗaɗe a Najeriya hmm. ana shauta da tun cewa su ma sun da ɓata saboda haka yanzu dole ne a tabbatar mana da kan cewa waɗannan kuɗaɗe da lu'ulu'u da filaye da gidaje hmm. da sauran ma'adinai da aka sato aka zo aka aje a turai da nan amerika za a yi amfani da su don a taimakawa hmm. mutanen da suke suna bukatar yi Mm. Eh, suna bukatar taimakon nan a Najeriya saboda mm. haka dole ne eh, muka gaya gwamnatin Najeriya kan cewa za mu yi kokari mu sa wato kasashen nan na turai tabbatar da kan cewa mun ba da goyon baya an dawo da kudaden nan Najeriya amma akan waɗannan sharaɗin mm. cewa ba za a sake cinye kudaden nan ba kuma ba za a sa su a cikin kasafin kuɗin ƙasa ya ɓata ba. Eh, to amma misali yanzu wai sai abin da yake ɗaure mutane kai shine a baya zaka ji ana cewa ai turanan suna cewa ai za su maido da kuɗin nan an yi kaza ai sun gano kuɗi kaza wasu tambayar da suke yi shine a cikin kasashen mu shine me isa tun farko wayan an zo da kuɗin ma suke karɓa to in dai har ba sa son a zo da su ai ba sa ai ba su ce ba sa so a zo da su ba an sato kuɗi an kawo wanda su zai gina wato tattalin arzikin su me yasa ba ai dole ne za su je su karba haka ma kawai sun je sun sun samu wasu kasashen ma sun rugurguje su sun kwaso dukiyoyin su bilantana yan kasa marasa kishi su kawo musu ai kawo musu aka yi saboda haka bankunan su da sauran su za su karba yanzu dai shine kokarin da muke mu tabbatar da kan cewa mun toshe duk wata mafutka da yan Najeriya za su kura ɗan Najeriya ko kuma dukiyoyin lauyoyin najeriya hmm. don zo su kayo wannan kasashe na turai wanda ba ma rashin wanda ba rashin kishi ba ne kawai a'a illa hmm. mugunta ce da kiriminanci da eh. kuma rashin ƙaunar jama'a hmm. eh kasa shine isa har suke irin wannan al'amari. Eh yanzu misali ko a aikin da kuke na irin kungiyar ku ta Sislak misali ta ina kuke ganin cewa in kuka dage komai zai iya cimma nasara. Dole ne duk wata hanyoyi waɗanda ake samun baraka na kwasar dukiyar Najeriya ko kuɗi ne ko man fetur ne ko lulu ne ko ma menene zamanto an toshe wannan. Sa'an nan na biyu zamanto akwai dokoki saurara waɗanda idan an kama mutum ba za ba sani ba sabo mm. sa'an nan izaman to kan cewa hukumomin wato yaƙi da cin hanci da rashawa an ba su tallafi an ba su taimako da za su yi aiki da ba za su kyale yi wanda yake ana ganin cewa yi shi babba ne ko ita babba ba ne sa'an nan izaman to cewa 'yan ƙasa su ma an daɗa waye musu da kai don su tabbatar da kan cewa sun yi hoɓasa sun tashi sun wato yaƙi duk waɗanda za su saci kuɗin ƙasa kar su zo su amfani da addini ko ƙabilanci ko bangaranci ko siyasa zamanto sun samu taimako ko kuma sun samu supporters don su nemi su ba za a yi musu hukunci ba sa'annan i zamanto kan cewa an samu cikakken haɗin kai tsakanin ƙasashen nan wato na ƙasashen kamar turai birtaniya america da sauran ƙasashe na mm. duniya irin kamar united arab emirates da mm. sauran ƙasashe kamar su malaysia da china mm. inda ake haɗa baki ake kai kuɗaɗe nan ma a ajiye ya zamanto an samu haɗin kai tsakanin waɗannan ƙasashen da Najeriya ya to kan cewa an hana duk waɗanda za su saci kuɗi su kai mm. sa'annan dole ne a samu shugabanni adalai masu mutunci masu daraja masu ƙaunar ƙasa masu mm. kishin ƙasa mm. masu tsoron Allah su zamanto akwai su a ƙaramar hukumomi akwai su a jihohi akwai su a gwamnatin tarayya idan har babu adalan shugabanni a waɗannan eh, sassan bangarori na gwamnati to zai wahala sa'annan mu kuma ƙungiyoyi irin namu masu fafutukar neman yaƙin hmm. bil'adama da kuma yaƙi da cin hanci da rashawa ya zaman to kan cewa mun daɗa zagewa gwamnati ta yarda kan cewa za mu iya taimakawa don a rage wannan cuwacuwar don hmm. ya an wayewa da 'yan ƙasa kai su san illar wannan eh, cin hanci da rashawa wanda eh. shine ya kawo rashin aiki yake haddasa rigingimu yake kawo fitinu kala-kala yake kawo wato talakawa talofi da ci musu eh, fuska. Ga hafsa tana yanzu wane shawara kake da ita wacce zaka bawa matasa akan wannan harka ta cin hanci da rashawa da kuma kudaden haramun da ake ci? To babbar shawara dai da zamu ba wa mutane musamman talakawa ko kuma musamman matasa shine kar su yadda ya amfani da su a saci kuɗi a zuwa a amfani da addini ko kabilanci ko bangaranci ko siyasa don waɗanda suke satar nan ba su damu da wasu waɗannan wato um, uh, uh, uh, mutane ba kuma ba su damu da hmm. ci gabansu ba ba sa ma su alhali ne saboda haka kada su yadda a yi amfani da su don a dinga sace-sace hmm. ana ana kuma amfani da su ana ringimu ana tada hankalin kasa hmm. sa'an nan ya zamanto in kasa su tashi tsaye su nemi Eh, jagoranci na gari ba wai a zo a ba su hmm. eh, naira hamsin ko kuma naira ɗari biyu ko ɗari biyar ba zai su zaɓi mutum a'a su zaɓi adalai kuma su tabbatar da cewa waɗanda suka zaɓa ɗin nan sun nemi su ba da wato bayani akan irin jagorancin da suke yi hmm. kar su a zo a amfani da su a kawo barayi marasa mutunci marasa adalci marasa kishin ƙasa don su zamanto sun hau makamai a koda da hukuma ne ko a hmm. kansila ne ko a majalisa ne a majalisar dattijawa ne ko a hmm. gwamnati ko a ko gwamnoni ne ko kuma su da kansu ma ministocin kada a yadda a kawo mutanen da ba su da mutunci ba su da kaunar kasa ba su da tsoron Allah ba su da hmm. kwarewa akan aiki. Eh. To na dan dawo da kai baya kamar na ga a kwana-kwana na ana ta kokarin dawo da kudaden da mutane suka sata kamar daga gwamnati haka aha ana cewa idan wani ya kai ya kai rahoton kan cewa gashi ya ga kuɗi a wani mm, guri za a bashi wani mm. percentage za a bashi wani kaso wato to kuma sai na ji akwai wani labari da wani ya faɗa ya je an samu kuɗin amma an ki a bashi wannan kasan da aka ce za a bashi har ya kai mm. ƙara kotu ba a ganin wannan abin da suka yi gwamnati abin da ta yi ya sa kenan yanzu ya dakile kokarin da ake yi na kawo kuɗin saboda yanzu kana ganin kowa idan ya ji cewa za a za a bashi wannan percentage kuma ya ji ba a bayar ba shi ma ya shiga wuri kenan ita eh, shi ne gaskiyar magana kenan shi sa mm. muke cewa a yi cikakkiyar doka wacce za ta bayyana kariya ga waɗanda suka tona irin waɗannan mutane kuma a zamanto an ba su cikakken wato kamar sakamakon taimakon da suka yi mm. don su bayyana waɗannan mutanen da suka saci ko da kuɗaɗe ko filaye ko gidaje ko wani kadara da ta gwamnati dai duk ya zamanto cewa akwai cikakken gaskiya da adalci akan waɗanda suka bayyana irin wannan kuma a basu cikakken tsaro saboda ba wai kawai a basu ladan yi bincike wannan mm-hmm. abu ba bane a'a zaman cewa an basu kariya don kada waɗannan azalman su farma musu. To amma misali yanzu Malam Jani kana ga cewa kariyar da za a ce za a ba wa waɗanda suka irin wannan fallasar ko suka irin zakudu ko suka tona din shin kana ga kariyar saboda matakan tsaro a Najeriya bayan karɓar lada akwai fa maganar rayuwarsu. Eh to shi ne dama muke maganar cewa kariyar kenan dole ne a ba su cikin tsaro duk wanda ya nemi fuskar su ko kuma ya ci mutuncin su ya to akwai hukuma akwai akwai cikakken tsaro akan mm. waɗanda za su kawo musu barazana ga rayuwarsu saboda sun taimaka wa ƙasa sun mm. taimaka wa 'yan ƙasa ne mm. saboda haka dole ne tana gwamnati tana da tana da wajibi tana da wato nauyi zaman kan cewa ta yi ƙoƙari cewa ta kare duk wani wanda ke zai kawo barazana ga waɗanda suke tona masu cin hanci da rashawa Eh, da kuma ciwo kasa amana. Eh dama abin da ya sa na kama wannan maganar akwai waɗanda na ji suna maganar cewa ai problem din ko kuma matsalar da suke kallo shi ne. kar ya zo ya zama cewa su hukumar ko EFCC ko su 'yan sanda da kaɗan wa cewa ga wani abu da ke faruwa na magana yaƙi da cin hanci ga wani yawa wuri wani abu ka gani. kai ya zama cewa a cikinsu kuma sai a samu wani ya ji cewa a ah, to bari mu je mu binciko ta wurin jami'an tsaron mu ji shin wane ne ya tona mu kila su ma sai su saki wani abu can sai daga cikin jami'an tsaro ya zama an samu barakar a faɗa musu wasu suna wannan tsoron gaskiya. Isa muke magana cewa dole ne a tsarkake jami'an tsaro din mai mu a to an samu jami'an tsaro a dalai jami'an tsaro waɗanda za su yi da kishin ƙasa suke da ƙaunar jama'a suke kuma da san su aikin da za su yi sa'annan su ma ana kula da su saboda bai yi in baka kula da mutane musamman jami'an tsaro ko a addinin musulunci ma da sauran addinai an san cewa waɗanda suke kama kula da taskar ƙasa dole ne a hmm. kula da su idan har ba a kula da masu tsaron ƙasa ba a hmm. kula da masu kawo tattalin eh, wato kawo haraji da sauransu to akwai za a samu gibi saboda haka hmm. dole ne gwamnatin najeriya ta tashi tsaye ta tabbatar da kan cewa ta bawo da cikakken wato goyon baya da tsaro da mm. taimako da waɗanda suke kamar jami'an tsaro mm. Mm. da kuma waɗanda suke karɓan kuɗaɗe irin kamar waɗannan kuɗaɗen eh, na haraji da kuma kuɗaɗen da aka tsato dole ne a kula da su idan ba a kula da su ba to za a iya samun baraka ta nan saboda haka dole ne a tarihi ma kaga ai ko a addini a addinance ma ka ga cewa waɗanda suke karɓo kuɗaɗen haraji ko kuma ake ba su amanar kuɗaɗen ƙasa ana kula da su sosai kada ya mm. zamanto an kawo baraka wajen san zuciya amma duk wanda ya san cewa ba kula ake da shi mm. ba ba ba ba ba taimakawa ake a kula da shi da shi da iyalansa da da irin aikin da yake ba to dole ne za a iya samun rauni ta wannan bangaren da kasa muke muke kiran gwamnatin tarayya dole ne a kawo dokokin da za a iya tabbatar da cewa an kula da jami'an tsaro an kula da waɗanda suke kawo wato um, kamar eh, suke kula da duke ƙasa hmm. saboda zaman zama cewa akwai amana akwai adalci akwai hmm. cikakken tsaro wajen aikin da suke yi da suke yi eh, to a daga ƙarshe ah, mala awal yara masu tasowa akwai wani abu da kungiyar ku kila take kokarin yi ko ta cusa misali na yadda za a yi a samu yara masu tasowa ma'ana 'ya'yanmu da jikokinmu wannan bakar aƙidar ta, ta, sace kuɗin ƙasa ya fita a ransu. Ban abin da muke shine waɗakar da wato wato faɗakar da jama'a muna waya musu da kai kan illar cin hanci da rashawa wanda saboda illar cin hanci da rashawa shi yasa ba magani a asibiti ba malaman aiki kwararru a mm. asibiti a makarantu mm. ba makarantu mu sun lallace ba aka iya samun ma ka shiga jami'ar ko kuma sakandare din ma ba ka iya ga gamawa saboda cin hanci da rashawa ne mm. abin da yasa ake samun katsarurruka a hanyoyi saboda an ba da kwangila an yi aikin ko kuma an yi kwangilar boge shi yasa mm. abin da yasa babu ruwan sha ne saboda waɗanda aka ba su kwangiloli su yi sun cinye kuɗaɗen nan mm. abin da yasa ba a iya samun muhalli ko kuma gidaje waɗanda talakawa za su iya samu su shiga mm. samun rufin asiri ko kuma su yi ma aure saboda tattalin arziki an rugurguza su mm. waɗanda ba su da kishin ƙasa sun zo sun kwashe kuɗaɗe shi sa duk abin da muke nuna wa talakawa kan illar cin hanci da rashawa saboda haka su hoɓasa su ba da goyon baya a yaƙi cin hanci da rashawa ba sani ba sabo ba kan cewa dan uwana ne ko yar ta ce ko dan unguwanmu ne ko yar unguwanmu ce ko yan garinmu ne ko dan kabila mm. ta ne ko kuma dan coci na ne ko kuma masallacin mu da daya ko kuma dan eh, dan akida ta ne ya zaman to an tabbatar da kan cewa duk wanda ike ta dokar kasa an keta shi ba sani ba sabo ya mm. zaman to cewa an ba wa mutanen kasa bayani illar da take tare mm. da cin hanci da rashawa shi muke aiki tare da wato national orientation agency don mu wayawa 'yan kai kasa kan illar cin mm. hanci da rawa da kuma zaben eh, miyagun shugabanni mm. ko a karamar hukumomi ne ko a jihohi ko a gwamnatin tarayya ne saboda haka dole ne mu tashi mu wasa mu kawo canji canji mai eh, dagumance canji mm. wanda zai tabbatar da kan cewa tattalin arzikinmu da siyasarmu da harkar cuɗe-cuɗe da mm. kuma eh, ma'amala an mm. gyara ta ba tare da cikin kawo cikin wani eh, rauni ko kuma wani mm. cuwatuwa a cikinta ba wanda zai gurɓata wato zaman tare zamanto eh, an samu cikakken zaman lafiya da fahimtar juna da taimakawa juna da tausayawa juna a ƙasar nan. A su waɗanda suka ɗauki kuɗin akwai wani mataki da ya kamata a ɗauka a su kuma wani hukunci kamar za ka ga ƙasashen duniya da suka ci gaba abin da ya sa suka yi wato suka yaƙi wannan abin watakila sun ɗauki wani mataki eh, na hukuncin wanda suka ɗauka wa waɗanda suka yi wannan laifin hukunci za ka ga to wasu sun ga cewa ga fa wanda ya yi an mishi kaza za ka ga kowa to zai ga shi fa baya son ya shiga irin wannan halin. Eh ina ɗaya daga cikin abin da muke kira ga su gwamnatin kamar ƙasashen turai da Amerika ya zamanto duk waɗanda aka samu da laifi a Najeriya sun yi irin wannan kada a sake ma ba su biza kada a ma da mm. su sake shigowa kasashen ko kasashen turai ko kasashen Amerika kuma mm. gwamnatin Amerika ta jaddada mana ta yi mana eh, amanna kan cewa in dai har muna da hujjar kan cewa mutane sun sa waɗannan Najeriya sun saci kuɗin ƙasa to za su kokari su ga ta cewa sun hana su shigowa Amerika kuma mm. dukiyoyin da suka sada an kwace an mai da su Najeriya hmm. saboda haka hmm. duk ina ɗaya daga cikin ah, wato ah, abin da muke yi don mu tabbatar da kan cewa an kawo wato raguwar irin waɗanda suke ah, sace kuɗin ƙasa hmm. kenan muna kira da eh, wato alƙalanmu na kotunan mu zaman cewa su ji tsoron Allah daina ba da hukuncin da zai sa waɗanda suka saci kuɗi su ci gaba da sakar kuɗi. Mun gode eh. kwarai saboda lokaci dole a nan zamu barka Malam Awal Musa Rafsanjani sai mu ce Allah Ubangiji kuma ya ba da sa'a. To ni ma na gode. Yawa. Mm. <laughs> To kin ji to sai mu ce kan muna godiya kuma da lura sauraro. Eh, Awal dai yanzu haka ana nan ana ta taro mun samu mun tsinko shi daga ciki da ya gashi ya tattauna da mu ta waya. Mm. To masu sauraro ya kamata dai ko da sako ɗaya mu ɗan ƙara karantawa ko ga Usman Manika mai ruwan road funtuwa ya ce hakika fannin shari'a ba tare da kafa kotuna ba na da menene na musamman akan yaƙi da cin hanci da rashawa yasa a kullum yake kwa menene kwamba baya saboda hmm. ya kamata a ce ana da irin wannan da an yi kawai a yi hukunci kenan to zai mu ce duka fatan mu dai shine a kasar kowa hafsa sai ya iya kokarin shi saboda kin san tun daga wai na gaba ake gane zurfin ruwa yawa duka yaran da suke tasowa za su ga cewa ga da yanda yaƙi da cin hanci da rashawa wa kasar illa da yanda mutane suke cikin wahala kamar yadda Rafsanjani ya faɗa mm-hmm. ya kamata a ce kuwa. kuma hukuncin da aka yanke wa na gaba da su mm. su ma ba za su su fada cikin wannan cikin shi ba kamar yadda yake mm. magana cewa hana su zuwa kasashe a yi maye duka da sauransu akwai matakai kala-kala da kuma kira da ya ga gwamnati da kotuna da sauransu mm. Allah ya sa mu dace ya sa kuma waɗanda aka yi abin da su sun ji duka duka kan dole anan ya kamata mu tattara ina mu ina mu sai kuma Allah ya kai mu gobe alhamis za mu da maganar lafiya malama Hafsatu Hafsat Bello dan mai tsoro. Sai kuma Daniel Brown wanda shi ne ya bada umarnin shirin da injiniyan mu Neil Rob McLean. Sai ni Usman Ahmad Kabara a Washington DC ke cewa Allah ya tabbata mana da alkhairinsa. Mu zama lafiya sai kuma gobe idan Allah ya kai mu a wani sabon shirin yau da gobe shirin matasa. Yau yara suka sa a gaban su kwarai ba za su bari ba. Yau da gobe muryar Amurka na kiran ku matasa. Yau da gobe shirin su BOA ba sa daina ba. Masu wasan kwallo ba ta manta ba wasan kokowa ba ta mance ba wasanni na motsa jiki dukkan su ba ta share